dandalin VOA na yi wa daukacin al'ummar musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin. A shirin namu na yau zai canja salo ne domin a yammacin jiya ne masana'antar fina-finai na arewacin Najeriya ya yi babban rashi inda aka wayi gari da rasuwar fitaccen jarumi marigayi Kasim Yaro. wanda ya rasu aka kuma binne shi bayan la'asar a jiya. A bara ne dandalin VOA ya tattauna da shi wanda ya ce ya fara wasan kwaikwayo tun 1970 shekaru 47 kenan kuma ya fice a wasan kwaikwayon nan mai suna magana jari ce. Akan ce waiwaye adam tafiya ga hirar da muka yi da shi a wancan lokaci. Yau mun samu wani fitaccen jarumi ne da ya ga jiya ya ga kuma yau a fagen wasannin kwaikwayo tun a wancan karni ko ma waye ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Sunana Kasum Yaro. Idan aka ce Kasum Yaro, kowa ya san fitaccen dan wasa ne. Ya aka yi aka fara wasa za iya ba mu tarihi a takaice. Dan wasan me ne? Dan wasan kwallo? Kwaikwayo. <laughs> Dan wasan kwaikwayo za a iya ba mu eh, tarihi a takaice. Ito mun fara da lokaci mai tsawo tun wajen alu da dare saba'in. 1970 kaga shekara nawa ne? shekara 40 da kusan shida haka aka yi to mm. da kin yawan fara muna kananan yara ni kuma yanzu gashi na ta san mu 70 kai kai kai kai <laughs> to a dandali aka fara ko a talabijin tun da na ji shekarun da tsayi eh mun fara a dandali tun muna makaranta har mm-hmm. ya kasance tun muna yi a dandali a makaranta har kuma da Allah ya nufa ga wannan ci gaba na sha'anin na'urar talabijin ya fito rediyo mai hoto hmm. sai muka shiga a kuma aka ci gaba. To da aka fara da talabijin ta shigo, shin an ɗan yi wani karatu ne ko kuwa an samu wasu waɗanda suka koya muku kuka fara wannan harkan wasan kwaikwayo? Sha'awa ce yawanci ke kawo mutane. Don yawanci duk wanda muke wasan nan da su ba wanda ya taɓa ba wanda ya taɓa daga university ma balle sai na take a ciki. Hmm. Kin san ilimin ilimin abu daban kwarewa a cikin shi daban. kamar yanzu ki je bakin hanya ne sai ki je ki ga mutum kin shi a mutsutsuke a ce ai makaniki ne mai gyaran mota sai ya gyara miki mota daga ran ki tuka ta daga nan har ingila ki je ki dawo sai mutumin da ke digiri guda hudu a mechanical engineer ya kasa gyara miki mashin <laughs> to da wani wasa aka yi fice a to ai ba da ikon ci ga wasan da muka yi fice saboda wasannin da mun dunga yin su ne a jere a jere a jere kowanne ya samu karɓuwa wurin jama'a e to yawanci dai mun fara ne da su kukan kuciya tambari karan bana magana jari da wasanni wanda dai wanda aka fi sani amma kin san akan dan yi fina-finai a da a lokacin nan ba yanzu ba yanzu kin ga fina-finan da ake yi a na soyayya ne yi ko yanzu kin ga wanda ta sama shekara saba'in aka ce na fito ina wasan soyayya ai ba kankanin dariya za a yi mani ba <laughs> gaskiya ba kankanin dariya za a yi ba ko rikici soyayya kamar yadda koko ke faɗi da yaro da tsoho kowa na yi ko da ke ina so in miki wata matashiya guda ɗaya ki ga masu sauraron rediyo mm. ni fa ra'ayina an ce ra'ayi riga kowa da irin tashi alhamdulahi anya ba bambanci tsakanin wannan kalma soyayya da kauna akwai bambanci kwarai da gaske to me bambancin ni a yin da na ɗauka <laughs> mm. kin taba zuwa gidan abinci kace ina kaunan tuwo a'a sai dai ina son tuwo to soyayya ashe wani abu ne wanda yake na karamin lokaci wato temporary mm-hmm. amma in nace ina kaunan abu mm. ina son shi tunda ina son shi yanzu kuma ina son cigaba da son shi har abada kauna mm. ta fi soyayya da ke na ta gaice. ta fi ta ƙarfi. To kenan ma iya cewa yanzu eh, masu fina-finai da suke yi da suke cewa soyayya kenan sun ɗan rage wa abin ƙarfi? basu ko sun rage mishi karfi ko sun kara mishi karfi ni dai na ga an cewa ina tabbatar musu da cewa inda ni malamin makaranta ne kowa rubuta zan soke in ce hmm. kai gyara iyayenmu da aka aka aure su ba soyayya ke tsakanin mahaifina da mahaifiyata ba kauna ce ta tsakaninsu to shi ne nake son a gane bambanci abubuwa irin waɗannan wanda yake yanzu ana ta amfani da kalmomi ne barkatai ba kai ba gindi mm. to ma iya cewa watakila um, harshen namu ne yake dan neman gushewa ba harshe ne yake neman gushewa ba yawancin masu amfani da harshen ne ina tsammani ba su ji hausan sosai ba ko ba hausawa ba ne Allahu Akbar duniya labari an binne marigayi a makabartar Bacama da ke garin Kaduna ya rasu ya bar 'ya'ya takwas. Daga cikin fitattun wasannin da marigayi ya yi akwai Kokro Adon, inda ya fito a matsayin Uncle Gaga, sai kuma fitaccen wasansa na magana jari, wanda ya tashi tun daga shekara 1980. Kasim Yaro dai dan asalin garin Zariya ne, inda daga bisani ya dawo cikin garin Kaduna ya kuma zauna da kakansa Malam Muhammad Sambu wato magajin garin Kaduna a inda ya samu karatun boko. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.